ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Alƙalamin ƙadara kashi na talatin da shida. Gaba ɗaya rayuwar Rafik ta canza, zai ji sauƙi, amma ba a warke ma PTSD, zai ta fama da rashin tabbaci, rashin wadataccen bacci. yawan tunani mara kan gado fushi da kunci lokaci zuwa lokaci da abubuwa barkatai da baya son tunawa cikin yanayoyin da rafik ɗin zai iya tsintar kanshi a ciki ya haɗa da irin wannan da wahala ya ƙara dawowa daidai duk sanda zai shiga mota addu'a duk da ta zo zuciyar fauzan ita yake wa rafik ɗin har suka ƙarasa airport rafik kuwa duk wani ƙoƙari da yake don gujewa sarawa kan da yake fama da shi amma sun lura da shi har dadi da ba zaune yake da su ko da yaushe ba ya fahimci rafik ɗin na cikin wani yanayi dauriya kawai yake nigeria da suka da yake jin canjin da ya samu a rayuwar shi yana jin akwai wani fili a zuciyar shi da ya kamata a ce akwai gini a wajen amma babu komai yanzu ya rasa abin da ya same shi haka in yi kokarin tunawa kan shi sarawa yake ga su nuru kowa so yake ga ya koma daidai shi yasa yake ta daurewa sai dai da ya shiga dakin shi ya ga komai ya canza ya ƙara tabbatar da abin da ya faru ba karami ba ne akwai abubuwa da yawa da babu a cikin ɗakin duk da in ba shi da ya san ɗakin shi ba kowa zai ce akwai komai na bukata yana bukatar waya sai zuwa gobe zai yi duk wannan ruwa ya shiga ya watsa ya fito ya sallar la'asar tukuna ya kwanta akan gado yana limshe idanuwansa ya ji ana kwankwasa kofa numfashi ya sauke ko menene ya jira fozan huta zan ɗanyi rafik ya faɗi Dan yana jin yanayin kwankwasa kofar in arubce za ta ƙara mishi ciwon kai ne ni ne rafik ya ji muryar munib shigo a hankali munib ya turo ƙofar ya shigo ɗakin haɗi da yin sallama dama fauzan ke faɗa mishi yadda jikin rafik ɗin yake da yana da wasu kuɗi ne babu abin da zai hana shi zuwa har indiya ya duba shi a lokacin da rafik ya mishi komai a rayuwar shi ya cancanci dukkanin karamci daga wajen munib ɗin shi yasa fauzan na kira ya ce mishi sun dawo ya taho a falo nuri take faɗa mishi halin da ake ciki sosai jikin shi ya bala'in sanyi kan kujera ya zauna yana hango rafik ɗin da ke kwance rafik munibi ya kira a tausashe da ashi zaune rafik ya yana dafe kanshi da duka hannayen shi biyu ka koma ka kwanta abinka sannu ya jikin fauzan ne yake faɗa min kun dawo dan ɗagowa rafik ya sai lokacin munibi ga ramewar da ya da kuma taban yankan da ke gefen wuyan shi wanda ya shiga har zuwa kafaɗar shi da alama jikin shi ne ya ƙara sanyi lokaci ɗayan Allah ya tashi hautsina maka duniyar za ka gane kai ba a bakin komai kake ba yanzu rafik bai ma san ya rasa matar shi da yar shi ba yana cikin rudani da allah ne kawai zai iya fitar da shi alhamdulillah ya aikin rafik ya amsa da kyar hakan ya sa mu din miƙewa ka kwanta ka huta dama na zo in ga jikin gobe insha allah in mun da su faruk zan sake duba ka kai kawai iya ɗaga munib ɗin da ya juya yana ficewa daga ɗakin ya koma ya kwanta kamar amai yake ji duniya duka ta mishi wani cinkus komai baya jin daɗin shi bacci yake so ya yi ko zai samu sauƙi amma abin ya gagara sai juye juye kawai da yake ta faman yi da tunanin da ba zai ce ga kalar shi ba har aka kira sallar magariba alwala ya yi nufi masallaci da yake sabon shi ne a can ya yi zaman shi har aka isha tukunna ya fara tunanin tasowa ya dawo gida amma yana tsoron subucewa da nutsuwar shi za ta yi a masallacin kuncin da yake ciki ya ji ya yayi har wani sanyi sanyi yake ratsa zuciyarsa yanayin shirin na sanya wani bangare a tare da shi da kyar ya tashi ya fito da babu waya a hannun shi nuru za ta damu da sanin inda yake yana shiga gida ya samu su duka suna falo dadi ne kawai baya nan sanu da zuwa arab da fauzan suka yi mishi ya amsa da yauwa sannun ku da gida nuru ni kan kwanciya zan yi kar ka kwanta baka ci komai ba rafik ko ti ne ka daure ka sha nuru ta faɗi cike da kulawa yan dakuna fuska rafik baya jin shan shayi a kwanakin nan ya shashi har ya fara fita daga kanshi me kuka ci dankali arub ta soya mana da kwai fawazan ya faɗi girgiza kai yana mai da hankalin shi kan arub gara mashi shayin arub faɗa min ti kar ki samun suga amma kar a sa suga ko kaɗan ta tambaya tana kallon shi kai ya girgiza mata yana samun waje ya zauna kusa da nuri kin manta su yana da matsala shi da nadir fawzan ya ce wucewa arubtai tana haɗo mishi tiɗin ta kawo ya karɓa ya kurɓa zaƙi milo ɗin yana neman mishi yawa za ka raka nan siyo waya goban allah kai mafoza ko don za ka fita aiki ko sai mu je da aro rafik ɗin ya faɗi yana ci gaba da kurɓa ti ɗin shi da sauri aro ta ce eh mu je tare ni ba zan je makaranta ba dama ni ma ai sai monday fa in allah kai mu sannan zan je aiki da ni za a je ko yaya tare za mu fita kwab ɗin rafik ya ajiye yana miƙewa sai mu je mu duka ya faɗi fuska shi babu walwala yana wucewa ya bar falon ko sai da safe bai musu ba bai ma kuma zo a ran shi ba ɗaki ya wuce yana shiga kayan jikin shi kawai ya sake dan yana jin sun mishi nauyi ya ɗauki magungunan shi da kala biyu ne kawai ya sha tukunna ya kwanta ya san da taimakon su nema bacci ya ɗauke shi da kyar ya sallah asuba dan magungunan ba su sake shi ba har lokacin da ya koma bacci sai wajen sha ɗaya saura tukunna ya tashi kamin ya wanka ya shirya sha biyu ta kusa yunwa yake ji sosai yana sauka ƙasa kicin ya wuce yana duba-duba kenan arub ta shigo arub ba ni wani abinci yunwa nake ji dariya tai to ina kwana lafiya kalau ya amsa a takaici ya jikinka numfashi ya sauke ki bani abinci ni kam jikin zai da in biki bani wani abu na ci ba rafik ya faɗi dan hanjin shi ɗaurewa suke dariya arub take mishi farfesun kayan ciki ne da nuru ta yi wa dadi sanin halin rafik ɗin ba nama yake ci bai sa ta yi mishi pancake duk da haka sai da arab ta zuba mishi farfesun ya dan ci ya ci pancake ɗin ya haɗa da ti sai da ya ɗan natsu tukunna ya ce ma arab ina fozan ɗin ku zo mu fita ko rana na yi sai dai in kira shi a waya ya fita amma ya ce ba nisa zai ba kai rafik ɗin ya jinjina mata ki kira shi to tun da ɗaya ta kusa in muka yi sallah sai mu fita uhm. sai mu ci abinci a waje ma mu je indian cuisine yaya ko southern fried chicken hararar ta yi ba na jin yunwa ne yanzu na ci abinci da ya mishi fuska a yi. don ita ba ta ƙi kullum a fita waje a ci abinci ba tana bala'in son fita kamar me rafik baya barin su ne da kullum tana hanya tana zaga gari abinta ta shiga duk wasu Idris da ke abuja ta ci abin da take so don ba ta son ta ji bakin ta shiru ko kaɗan ni ai ina jin yunwa tun ɗazu muka karya fa ta ƙarasa tana turo leɓanta ki ci wani abin kamun mu fita rafiq ya faɗi yana miƙewa yaya mana dan allah ne dai dan kallon ta ya aka salance in za ki dame ni ne ki yi zamanki ya faɗi bai jira amsa ta ba ya wuce ya ɗauro alwala ya tafiyarsa masallaci abin shi karatun ƙur'ani ya yi har lokacin sallah ya cika haka yi tukunna ya fito yana wucewa gida fozan da aru ya samu har sun fito aljihun shi ya lalubo ko zai ji credit card ɗin shi saboda ya saba yawo da su duk inda zai je me kake nema wazan ya tambaya sai mun cire kuɗi ban da credit ka ko ɗaya a jikina ya faɗi a sanyaye yana tuna abubuwan da ya rasa sai a natsa zai gane su duka suna wajen nuri har da id card ɗinka ma duk ta tattaro akwai wani a jikina mu je kawai wazan ya ce yana wucewa don baya son magana ta yi nisa bin shi a baya suka yi sabo ya sa rafik buɗe gaba gidan mazaunin direba ya shiga yana jan murfin mota ya rufe ganin haka ya sa fozin zagayawa ya shiga yana miƙa rafik ɗin mukullin motar sai dai me yana karɓarsa a hannun shi ya ji wani irin yanayi da ba zai misalti ba yanayin da bai taɓa sanin akwai shi a duniya ba zufa ta fara tsatsafo mishi ta ko'ina har yana jin numfashin shi baya kaiwa inda yake bukata bai ƙara shiga tashi hankali ba sai da ya saka mukullin jikin motar ya murza ƙara tana da rakunan shi tana aika kwakwalwarsa wani irin saƙon firgici stiyarin yake kallo tunanin murza shi na saka hanjin shi ya mutsawa wani irin jan numfashi yake kamar wanda asma ta tasar ma girgiza shi fauzan yake yana kiran sunan shi amma bai ma san yana yi ba wani irin haske yake gani yana gilma mishi ga kan shi ya so masara kamar zai rabe biyu ji yake kamar motar ma na haɗewa da shi ne a ciki yaya yaya kai numfashi don allah yaya fauzan yake faɗi yana girgiza rafik ɗin cikin firgici ganin yadda gaba ɗaya ya shiga wani yanayi kamar zai sume arub ce ma ta dabara fita tana buɗe murfin mota daga ɓangaren rafik ɗin haɗi da kama hannun shi da dukkanin ƙarfinta tana janyo shi gaba ɗaya ya taho kuwa yana dafe jikin motar ta taimaka mishi ya sauko tukunna ya ja wani irin numfashi yana saukewa a hankali zufa yake yi ko ina na jikin shi na bari ya yi sannu haru ta faɗi a tausashe shi ma fozan ya zagayo suna zuba ma rafik ɗin idanu kamin ya dada hankalin shi kansa yana faɗin na kasa tuƙi saboda me na kasa tuƙi me ya same ni wai me ya same ni fauzan arub ku faɗa min abin da ya same ni yake faɗi kamar wanda ya samu taɓin hankali saboda hakan yake ji yana tuna lokuta da dama da yake ɗaukar mota yana zuwa duk inda zai je ba zai yi rana ɗaya don ya gwada tuƙi ya ji kamar ana shirin zare mishi rai ba wani abu babba ya faru da ya kasa tunawa su kuma sun ƙi faɗa mishi da sauri fauzan ya ce dama baka tuƙi ka manta ne kai ka ake yi duk inda zaka je arub ta saki baki tana kallon fauzan da ya ɗan ware mata idanu wanda ke fasara me kike so in yi ƙarya da ta fara zuwa kaina kenan ta mai da hankalinta kan rafik da yake mafozan kallon baka da hankali ko eh yaya baka tuƙi dama a ta ce muryarta na rawa dariya rafik yake da babu nishaɗi a cikinta in shi bai samu taɓin hankali ba tabbas fozan da arub sun samu idan suna tunanin zai yarda da ƙaryar nan da suke mishi ba na tuƙi kana kallo na shiga mazaunin direba har kana miƙo min mukullin da hannunka Rafik ya ce yana ci gaba da dariya. Da gaske baka tuki, dama na ɗauka wasa kake shi yasa na zauna a wajen. Fauzan ya faɗi, shi kanshi bai san me yake faɗa ba ma, balle Rafik ɗin da ya fahimta. Girgiza kai Rafik yake yana fara tafiya da baya-baya, kamin ya juya da gudu yana shiga cikin gida. Rufa mishi baya suka yi suna kiran sunan shi, amma bai saurare su ba. Nuri ce kaɗai za ta faɗa mishi gaskiya. Ita kaɗai ce za ta tabbatar mishi da bai samu taɓin hankali ba. don daga falon yake kwala mata kira a gigice yana saka ta sakowa babu shiri buɗe bakin shi yayi fauzan ya riga shi da faɗin nuri mun faɗa mishi wai tun da can baya iya tuƙi direba yake da shi ko mu mu kai shi ya ƙi yarda jiya rafike yana kallon fauzan ɗin kamar ya mai da hankalinsa kan fuskar nuri da ke kallon sa. ya ta cike da tsoro da wani irin yanayi da ba zai iya fasaruwa ba zuciya ke dokawa tana son tsaye da tunaninta akan fahimtar rafik ya kasa tuƙi rasa abin cewa ta faɗin da gaskiyar fozan direba kake da shi kallon tarafik yake cike da rashin yarda. murya shi ɗauke da hakan ya ce nuri yana bari ta je da yake son sanin gaskiya koya take yadda yake neman tabbaci a wajenta yadda yake son ta haska mishi duhun da yake cikin zuciyar shi a yanzu ba hatsari kawai ne ba wani abu daban ya faru ko ya tambaya murya shi na karyewa da sauri nuri ta girgiza mai kai kana tunani da yawa kuma baka gama samun sauki ba ka bar duk wani tunani komai zai yi daidai a hankali kar ka gaggauta don allah nuru take faɗi tana ƙarasuwa inda rafik ɗin yake ta kama fuska shi cikin hannunta tana ganin ruɗan da ke tattare da shi da yake karya mata da zuciya komai zai yi daidai ka yarda da ni kai yake ɗaga mata a hankali ko duniya za ta hargitse duka nuru za ta riƙe mishi wani ɓangare ya sani idan ta ce komai zai yi daidai zai yi in ta ce dama can baya tuƙi duk yana tana lokutan da yake yi ɗin zai basu akan cewa a tunanin shi suke kawai ba su faru ba numfashi yake mayarwa gaba ɗaya garin abuja ya mashi bakin kirin ina son barin garin nan na wani lokaci nuri ina son shaƙa wata iska ta daban komai zai iya faruwa idan ban bar garin nan ba kai nuri take ɗaga mishi in iska yake buƙatar shaka daban suna da halin bashi hakan murya ta can ƙasa ta ce ina kake son zuwa hannunta ya kama yana saukiya daga fuskar shi kano zan koma kano na wani lokaci ya faɗi kai ta ɗaga mishi bai jira komai ba ya wuce yana kama hannun ya so mataka zuwa sama da duk takun da zai yi da yadda yake ƙara jin son barin garin dan ya kasa cire tunanin wani abu mai girma ya faru da shi idan ya ɗan bar garin ƙilan ya samu nutsuwa da yake jin ya rasa koya take lagos zafira kai kawo yake a ɗakin ya kasa zama kanshi kamar zai tarwatse saboda tashin hankali har zazzabi yake ji ya rufe shi zafira da ke kwance akan gadon da ya shimfiɗe ta yake ta kallo har lokacin ko motsi ba ta yi ba yana kula da yadda yake dukanta duk kuwa da yadda ran shi zai ɓaci yana kiyayewa sosai ba ta taɓa bashi dalilin kishinta ba sai yau da ta kira auren shi da na ƙaddara da ta faɗa mishi ba don rubutun alƙalamin ƙaddara ba ita da shi ba za su taɓa faruwa ba balle har ya dinga dukanta bai san hannun shi ya kai bayan wuyanta ba har ya haɗa kanta da bangon ɗakin sai da ya ga ta faɗa a sume jini na bin kanta Tukunna hankalin shi ya dawo jikin shi ba zai taɓa raba zuciyar shi da firgicin da ta shiga ba hannun shi na rawa ya samu ya ɗaure mata kan ya goge wajen kar yusra ta shigo gidan ta ga jini ya ɗauke ta ya kai ta ɗaki tukunna ya samu nutsuwa da ya ɗauko ɗan akwatin taimakon gaggawa ya dawo ta fasa kai sosai zai karya idan ya ce hankalin shi bai tashi ba bai taɓa ɗaukar diploma da ya a fannin kula da lafiya kama a gama mashi komai na fita ƙasar waje don karanta tuƙin jirgin sama da muhimmanci ba sai yau da kan shi ya mata ɗinki yana gode wa Allah da sumar da ta yi tunda ba allura kashe zafi ke akwai ba ya sa band aid ya liƙe wajen so yake ta tashi amma ta ko da motsawa wajen minti ashirin kenan da faruwa abin in ba ta tashi ba yana nufin dole sai ya kai ta asibiti bai san asibitin da zai fara ɗaukar ta ya kai ta da shatin duka a kwance a jikinta ko ina ba zafira ki tashi don allah ba za ki min haka ba don allah ki tashi yake faɗi kamar wanda ya samu taɓin hankali ba ta motsa ba balle ta nuna alamar ta ji shi bai san me yake shiga kansa ba lokuta da dama duk idan ya ɗaga hannu ya dake ta yana shiga da na sani mara misaltuwa daga baya zai iya rantsuwa zafin da take ji a jikinta bai kai wanda yake ji a zuciyarsa ba abu ɗaya ya sani yana son ta a hankali ya koyi santa kuma saboda tana kyautata mishi ba kaɗan ba yana dukanta ne idan ta bashi dalilin haka ya faɗa mata tun farkon aurensu yana da wata irin zuciya amma ba ta ji ƙara wayar ta ya ji da sauri ya ƙarasa inda wayar take ya ɗauka ganin yaya rafik rubuce a jiki ya sa shi kasa ɗauka Dan yana da tabbacin idan ya ɗauka muryar shi za ta ba da shi dana yankewa ya ci gaba da kira Homed na kallon wayar. Ƙaramin tsaki ya ja yana faɗin ka daina kira don Allah. me zan ce maka idan na ɗaga don allah ka daina kira zafira kuwa ta jima da farkawa azabar da take ji a goshinta ne sa ta kin buɗe idanuwanta kamin ta ji surutun Ahmed ɗin da kuma ƙarar wayarta wani irin doka zuciyarta take sabida tsoron shi Muryarshi shi kawai ta ishe ta firgici inda wani abu a zuciyarta na faɗa mata ta cancanci duk dukan da yake mata tunda yana faɗa mata laifinta to ga wata za a fita daga gidan nan ba da jimawa ba ba za ta manta ranar farko da halin shi ya fara fitowa ba duka ta uku a gidansa ranar ne kuma za su ɗauko 'yarsa daga gidan anti umma yayarsa da ke aure a nan Legas ɗin ita ma. Hannu ta sa ta share siraran hawayen da suka zubo mata, zuciyarta tana mata wani irin nauyi a ƙirjinta kamar dutse. Kamin ta ɗauki alana tana zana a idanuwanta. Tunda ta zo gidan nan take fama da heavy makeup saboda ta ɓoye alamun rashin bacci da yawan kuka da take. Jikinta da ya sha dirza wajen wanka ke mata raɗaɗi, duk da haka bai hana ta jin hannuwansa inda bai kamata su je ba. rintse idanuwanta take tana buɗe su da sauri-sauri cikin son mayar da sabbin hawayen da suke son zubo mata a hankali ta ji an turo ƙofar. sai da zuciyarta ta yi wani irin tsalle ta cikin mudubin take ganin shi tun ran da ta fara ganin shi girman shi yake bata mamaki mini giant kamar yadda take kiran shi a zuciyarta ita kan akwai dogaye a zuri'a su amma babu masu girma haka ci gaba da doka zuciyarta ta yi, ganin yana ƙarasowa inda take baki gama bane har yanzu ya bukata cikin murya shi da kunnuwanta suka kasa saba da budewarta sai da ta haɗiye wani abu da ya tsaya mata a makoshi kamin ta amsa na kusa tana ƙarasa zana ailana ɗin a ɗaya idanta kamin ta miƙe jikinta sanye da doguwar riga ta atamfa da ta yi matuƙar jikinta ɗan kwalin kayan ta ɗauka da ke ajiye kan abu madubi tana jin idanuwan Amir na yawo a kanta hakan ya sa ta kasa ɗaura ɗan kwalin yadda take son shi dole ta yi samfil ɗauri ta soke shi a gefe kamin ta jiyo tana fuskantar Omer ɗin da ya tsaya yana jiranta yau satinsu uku yake cika da aure yau da safe ne kuma yake faɗa mata za su je gidansa don su ɗauko yarinya shi abu ɗaya da zuciyarta take so game da auren abu ɗaya na alkhairi a cikin ƙadarar auren da shi kaɗai take ɗokin haɗuwa da shi yusra ta maimaita sunan yarinya a zuciyarta ya mata daɗi ta ranar da ya faɗa ta yi mamaki da bata ganta ba sanda aka kawo ta bata kuma tambaye shi ba don za ta iya kirga yawan maganar da suke in ba shi ya ce mata wani abu ba daga gaisuwa ba ta ce mashi komi ta kowa yake har sai da ya karaso inda take tsaye kanta sadda a ƙasa a duk jikinta take jin kusancin shi da yadda girman shi ya mata rumfa duka duka ko ka faɗa shi bata kai ba tana da yaƙinin za a ɗabi irin ta guda biyu a jikin Omed ba tare da ya girgiza ba hannuwan shi yasa yana tallabo fuskar ta cikin su idanuwan shi yake yawo da su akan fuskar tata kamin ya tsaye da su a cikin idanuwanta da yake ganin su fa yau kama akwai abin da ya kamata ya gani a cikinsu da babu in baki shirya dawo yi sura baki faɗa min zan jinkirta har bakunta ta sake ki da sauri zafira ta girgiza mishi kai tana faɗin na shirya sakin fuskar ta ta yana kama hannunta ya ja ta zuwa kan gado ya zaunar da ita kamin ya zauna a gefenta ni da ke mun faru babu wani shiri kamar yadda na faɗa miki a farko fahimta nake bukata a tsakaninmu za mu iya tolerating ɗin juna idan akwai fahimta a tsakaninmu wani abu ta ji ya tsaya mata a kirji mai zafin gaske in ba kaddara ba me zai kulle ta da omid har yana faɗa mata tolerating ta zai in ba kaddara ba me zai kawo ni nan ta furta magana da take sanyi a fili ba tare da ta sani ba a baza ta ji iska da take shaƙa ta ki wucewa kamin duka duniya ta tsaya mata a wuyanta da wani irin yanayi mara daɗi manyan idanuwanta na sake fitowa saboda rashin iska hannuwanta da take amfani da su wajen ƙoƙarin ture hannun omet ɗin da yake riƙe da wuyanta ne ya ba kwakwalwar ta dama gane cewa shi ne ya shaƙe ta rigar jikinta gaba ɗaya ta miƙe cike da wani irin tsoro mara misaltuwa abin da take gani a fuskar shi da idanuwan shi na sa cikin ta kullewa ba a mayar min da magana daga dara idan ni ban ji komai in miki magana a mutunce ba me zai sa ke ki ji matsalar farko da zamu fara samu shine ina faɗa miki magana kina mayar min musamman da yanayin murya irin haka ba na so a we clear kanta da ya ɗauki ɗumi saboda rashin iska take ɗaga mishi cikin sauri yana cire hannun nashi daga wuyanta ta jawo ta irin iska da ta sa ta tare hannunta duka biyu na jikin wuyan nata tana murzawa zuciyarta na kokawa wajen yarda da abin da ya faru ko ina na jikin taɓari yake cike da tsoro har lokacin tari take hawaye masu zafi na taruwa a cikin idanuwanta hannu ome da kai zai taɓa ta a tsorace ta matsa kamo ta yana matso da ita jikin shi sosai don allah ka yi haƙuri ta faɗi muryar tana karyewa hawayen da take ƙoƙarin tarbiya suka zo rungume ta yi a jikin shi hannun shi ɗaya yana shafa wuyanta cike da kulawa am sorry ba zai sake faruwa ba ina da zuciya sosai muryar shi da yake mata magana a tausashe ya sa wasu sabbin hawayen suka zubo mata tsoron da har lokacin bai sake ta ba ya sa ta ɗan yi lub a jikinsa riƙe ta yi sosai jikin kunnenta yake mata magana da wani irin yare da bata san ko na wace ƙasa ba ne. san magana da yake mata ta sa kwakwalwarta ta kasa samun damar yin tunanin abin da ya faru murya shi ta cika mata kunnuwa da kai har sai da ta ɗago daga jikinsa ta sa hannu tana goge fuskarta miƙewa yana kamo ta zuwa toilet da kanshi ya zame mata dan kwali haɗi da wanke mata fuska ya kuma kamo hannunta yana zaune da ita a gaban madubin kamin ya ranko ya sumbaci gefen fuskarta mintuna goma ki fito mu je ko mu fasa ɗauko suran wannan satin ya furta yana juyawa tana jin ficewar shi daga ɗakin yana ja mata kofar da sauri sauri take gyara kwalliyar fuskarta wannan karan ma ta kasa samun nutsuwar tauna abin da ya faru mayafinta da ke kan gada ta ɗauka tana zira mu kafar ta takalmi da sauri ta fita daga ɗakin zuwa falo inda Omer yake tsaye yana ganin ta ya nufi hanyar waje bin shi ta yi a baya har suka karasa inda motar shi take shi ya buɗe mata ta shiga ya rufe mata kofar kamin ya zagaya ɗaya ɓangaren shi ma ya shiga ya tayar da mota suna nufar inda bata sani ba ko a mafarki bata taɓa zaton aure zai kawo ta garin Legas ba. Ƙarar rufe kofar shi ne da ita daga duniyar tunanin da ta tafi. A hankali ta buɗe idanuwanta tana samu ta miƙe da kyar. Wayarta da ke aje a gefen kan kujera ta ɗauka. Tana duba ta gajerin kiran Rafik. Sai kuma saƙo. Buɗewa ta ga ya ce ta kira shi in ta zo. Wasu hawaye ta ji sun ciko mata idanuwa da ta yi saurin goge su don ba ta son Omer ya shigo ya same ta tana kuka. Zai iya sake ja mata wata matsala ta daban. kar ki kunyata na idanun duniya zafira ki zauna gidanki kamar kowace mace kin san ba zan taɓa miki zaɓin abin da zai cutar da ke ba maganganun dadi na ranar da za a tafi da ita suka dawo mata wani abu da ya mata tsaye a makoshi take kokarin haɗiyewa ta yi duk wani ƙoƙarinta amma yanzu kan har bayan zuciyarta take jin gajiya da auren nan sosai ta gaji da auren omed ko da ba zai zo ƙarshe ba a yi masa magana ya daina dukanta saƙon rafik take duba tana jin wani yanayi da ta manta da shi kamin ya tsinta na rawa ta soma tura mai amsa kar ka kira ni in ka ga saƙon na yaya amma ka zo ka ɗauke ni don allah ka zo da sauri ta tura mishi zuciya na wani irin dokawa da har jikinta ke kyarma saƙon ta yi saurin gogewa daidai shigowar omed da hanzari ta ajiye waya da ya riga ya gani cikin sauri ya so ya ɗauki wayar idanun shi a kafa a kanta me kika yi ya tambaya yana karanta rashin gaskiya da ke tattare da ita kai ta girgiza mishi tana ware idanunta ƙarya kike me kika yi zafira ya ce yana duban wajen kira ya ga bata kira kowa ba saƙo ya duba shi ma bai ga ta tura ba kamin ya tsare ta da idanuwa ganin ta da kanta ƙasa ya sa shi zama a kusa da ita yana riƙo hannunta Muryar shi ɗauke da kashe da yake faɗin ba za ki bar ni ba kin sani ko mutuwa ce kawai za ta raba ni da ke. kai ta ɗaga mishi kawai kamin ya ɗago hannunta yana sumbata bata sanya akai ba amma yau kallon shi take da wani ido daban tana kuma tsoron yadda zuciyarta ta nutsu akan cewa Omed na da taɓin hankali sai ma da ya kwanta a jikinta yana maimaita mata kalma ɗaya ba za ta bar shi ba tukunna take ƙara tabbatar da magana da zuciyarta take faɗa mata gyara zamanta ta tana limshe idanuwanta da addu'ar Rafiq ya samu sakonta gaskiya dai al'amarin omid ya fi kama da na mai taɓin hankali abokan hira shin saƙon zafira zai isa ga Rafiq kuwa